Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda kuka saba ji a kowace ranar Lahadi za mu kawo muku shirin kasuwa a kai muke dole. Baya ga haka muna ɗauke da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan bari mu fara gabatar muku da wannan rahoto na musamman. yayin da aka zo karshen jarabawar karshen karatun boko wannan shekara a jamhuriyar nijar shekarar da ta samu tsaiko mai tarin yawa sanadiyar allobar coronavirus da ta kai hukumomin wannan kasar da katar da halartar 'yan makarantar boko da ma 'yan makarantar allo don hana yaduwar cutar mashako ta gama duniya ta covid-19 a cikin makarantun nan bokon da ma jami'o'in da ke duk faɗin kasar ana cikin haka ne kamar yadda aka saba a kowace shekara waɗansu ɗalibai na jami'o'i 'yan asalin gundumar birnin Kwanni da ke karatu a cikin jihohi daban-daban na jamhuriyar Nijar da ma kasashen waje suka yi amfani da hutu 'yan makarantar boko din domin baiwa kannansu karatun boko na kimtsa su zuwa azuzuwan su na boko na gaba. Sunana Mutari Sani, representant na Etidian waɗanda suka so vacance a nan Kwanni. Kur de vacance kamar dai kur ne irin wancan wanda aka badawa tsawon wata tara. To sai dai shi kur de a kan cikin kankanin lokaci ne ake bada shi ba zai wuce wata daya ba yan akwai lokaci biyu har zuwa uku ana gudanar da kurdi vacance ne saboda yanzu mutum ya yi wannan class zai taya wata class a banki shiga wancan class sai a tsara kurdi vacance kenan sai ya samu nusiyon bisa class inda za shi kenan aka zo ko da za a shiga aji shi lokacin da mushe zai fara zancen shafitar kaza ko kuma leson kaza shi dama shi na da daga cikin labari na leson sai ga kamar tunatar tare da shi ne ake kare bisa abun da ya gani cikin vacans ba kamar saura ba waɗanda ba su samu damar yin kurayen ba yana haka nan kenan shi da an yi abu kai tsaye shi zai gane saboda ya taɓa gana abun dama kamin ya zo aji wala kamar a resume abun da kaɗan daga cikin mahimmancin kurdi vacans gaskiya ɗalibai sun gane kwarai kuma suna halarta saboda a kowane lokaci har ranar da muka kai karshen aikin nan kuna ganin yara suna zawa a rubuta sunayensu wani ya ga abokin siya zo shi ma sai ga ilfoke zo ya doki inscription wurin kuma uwayen yara su ma sun gane dan a kowane lokaci suna kawo yaran su su zo nan sai da ma muka ce musu to wallahi lokacin kurin ya kai karshe kenan amma suna a turo yaran su su zo su rinka yin kurin haka nan ba mu sai mu rubuta sunan yaran ba da kurin ya riga ya kai karshe kuma yaran gaskiya suna ganewa tunda mun yi biletin da nan mun bada za ga abun sai zaman tuma tamkar competition yaran sansarman suna da nivo yadda da ni ban ma san yadda zan yi in kwatanta shi ba gaskiya suna ganewa yanda ya kamata wallahi dan na mun ji daɗin aiki kwarai da yaran nan daya daga cikin ɗaliban jami'o'i da suka jagoranci baiwa yaran karatun bokon domin kimtsa su ga shiga sabbin azuzuwa ya koka da cewa ba su samu tallafin mahukunta ba a wannan shekara ta bana a aikin su na baiwa ɗalibai karatu a lokacin hutun 'yan makarantar boko din sunana ibrahim hassan tsohon sj na franco arab karatu gaskiya alhamdulillah ya wakana wanda yake so kuma mun samu tangarda gaskiya kashi daban-daban domin gaskiya mun samu dan wata mushkila wajen finansi cewa da wajen otorite ba su yi tallafi ba yadda muke so tunda kaga yanzu in ka dauka alal misali wanga aiki da muka doki engagement wajen faran malaman yana bukatar wasu abubuwa na kuɗaɗe hakan ga waɗanda da a kashewa tun da ka gani da vantuwa kaga akwai wasu wayanda ake raba ma le premier deuxième et troisième mun dai sacrifice na ko da yaushe mun yi kwamba a tsakaninmu mun ka samu waanda saura sun bamu wanda yan kalilan na ba su kai mutum biyu ko zuwa uku ba to kenan tsakanin mu ne mun ka zo mun kai kwamba mu ma mun ka samu mun ka haɗa da saboda ka ayi kumya domin muna son wanga abu ya resi wala wala furkuwa mun ka samu irin wanga abu har mun ka zo wanga tarmu na ƙarshe Allah ya nuna mana cewa gashi an yi komi ka gani dai gaba gare ka kana gani komi ya wakana alhamdulillah kowace shekara da ka sani in ta zagayo ana yi ne wata guda alhamdulillah ga shekara ko mun samu mun yi mun kai wata guda kenan kaga yau za mu yi kulucir sai wata ani insha Allah in Allah ya taimaka muna kuma mu sake yin wata an samu gaskiya dalibai sosai har gajiya ba ma ga yau ba da an kai tira har gajiya ma ana samun inscription yan yara suna kawo yara don sai dai mu ce alhamdulillah wallahi sosai sosai su ko ɗalibai da suka sha horo daga hannun yannan su na jami'o'i godiya suka nuna game da yanda ba su karatu yau wakana hasali ma sun nuna su akan yanda suka sha horo na zuwa azuzuwan karatunsu na boko na nan gaba. Ahmad samu ci gaba yan hwani da yawa don saboda abin da ba ka taba gani suka gani kuma kana iya samu hitan zuwa gaba ko da an yi shi ka saba gani ne ko kenan ka samu ci gaba ba gwada ba shi ba na ubaida kuma ma mun kurde ba kan strazium mu kai wallahi kuma mun gode mun kur kuma mai kyau wallahi abinda ba gani ba za ka gan shi gaba insha Allah gaba kara na kawai za mu Malika Catherine gaskiya inda na shi ni saboda tana fahimtar da mutane abin da samu ci gaba dama sunana zalifa gaskiya na samu karuwa da dama don saboda abin da za a yi mana na san shi tun yanzu to na gode ma Allah gaskiya na abubuwa da dama ina mutanen gida su ta wata shi su ma a gama da su sai kore ba kan su kokayya thank you gaskiya mun samu umarni da mun samu umarni kala kala haka saboda an koya mana abubuwa da dama kamar haka sun mata su duk dai ana koya mana gaskiya su angliya ana koya koyin gaskiya a janguriyar nijar ana nan dai ana shirye-shiryen koma karatun boko na shekara da 2021 duk da yake hukumomin kasar sun ce ba su yi kasa a gwiwa ba domin ci gaba da ɗaukar matakan kariya na hana yada cutar coronavirus a cikin makarantun nai ganin cewa har yanzu kwayoyin cutar na ci gaba da yawatawa a sararin duniya haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar To Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin kasuwa a kai miki dole. yayin da aka zo karshen jarabawar karshen karatun boko wannan shekara a jamhuriyar nijar shekarar da ta samu tsaiko mai tari yawa sanadiyar allobar coronavirus da ta kai hukumomin wannan kasar katar da halartar 'yan makarantar boko da ma 'yan makarantar allo don hana yaduwar cutar mashako ta gaba duniya ta covid-19 a cikin makarantun nan bokon da ma jami'o'in da ke duk faɗin kasar ana cikin haka ne kamar yadda aka saba a kowace shekara waɗansu ɗalibai na jami'o'i 'yan asalin gundumar birnin Kwanni da ke karatu a cikin jihohi daban-daban na jamhuriyar Nijar da ma kasashen waje suka yi amfani da hutu 'yan makarantar boko din domin baiwa kannansu karatun boko na kintsa su zuwa azuzuwan su na boko na gaba. Sunana Mutare Sani, representant na Etidian waɗanda suka so a nan Kwanni. Cour de vacances kamar dai kun irin wancan wanda aka badawa tsawon wata tara. To sai dai shi Cour de a cikin kankanin lokaci ne ake bada shi ba zai wuce wata ɗaya ba yan akwai lokaci biyu har zuwa uku ana gudanar da kurdi kansu ne saboda yanzu mutum ya yi wannan klas zai taya wata klas abin ke shiga wancan klas sai a tsara kurdi vacance kenan sai ya samu nusiyon bisa klas inda za shi kenan aka zo ko da za a shiga aji shi lokacin da mushe zai fara zancen shafitar kaza ko kuma leson kaza shi dama shi na da daga cikin labari na leson sai ga kamar tunatar da shi ne ake kare bisa abin da ya gani cikin vacance ba kamar saura ba waɗanda ba su samu damar yin kurayin ba yana haka nan kenan shi dan da an yi abu kai tsaye shi zai gane saboda ya taɓa gana abun dama kamin ya zo aji wala kamar a resume abun da kaɗan daga cikin mahimmancin kurdi vacance gaskiya ɗalibai sun gane kwarai kuma kuma suna halarta saboda a kowane lokaci har ranar da muka kai karshen aikin nan kuna ganin yara suna zawa a rubuta sunayensu wani ya ga abokin ya zo shi ma sai ga ilfoke zo doki inscription wurin kuma uwayen yara su ma sun gane dan a kowane lokaci suna kawo yaran su su zo nan sai da ma muka ce musu to wallahi lokacin kurin ya kai karshe kenan amma suna iya turo yaran su su zo su rinka yin kurin haka nan ba mu sai mu rubuta sunan yaran ba tunda kurin ya riga ya kai karshe kuma yaran gaskiya ja suna ganewa tun da mun yi biletin da nan mun bada za ga abun sai zama tuma tamkar competition yaran mun suna da nivo yadda ni ma san yadda zan yi kwatanta shi ba gaskiya suna ganewa yanda ya kamata wallahi dan na mun ji dadin aiki kwarai da yaran nan daya daga cikin ɗaliban jami'o'i da suka jagoranci baiwa yaran karatun bokon domin kimtsa su ga shiga sabbin azuzuwa ya koka da cewa ba su samu tallafin mahukunta ba a wannan shekara ta bana a aiki aikin su na baiwa ɗalibai karatu a lokacin hutun 'yan makarantar boko din. Sunana Ibrahim Hassan, tsohon SJ na Franco Arab. Karatu gaskiya alhamdulillah ya wakana wanda yake so kuma mun samu tangarda gaskiya kashi daban-daban. Domin gaskiya mun samu dan wata mushkila wajen finance cewa da wajen authority ba su dan yi tallafi ba yadda muke so tunda kaga yanzu ka dauka alal misali wanga aiki da muka doki engagement wajen faran malaman yana bukatar wasu abubuwa na kudade hakan ga wanda a kashewa tun da ka gani da vantuwa kaga akwai wasu wanda ake raba ma le premier deuxième et troisième mun dai sacrifice na ko da yaushe mun yi kwamba a tsakaninmu mun ka samu waɗanda saura sun bamu wa'anda yan kalilan na ba su kai mutum biyu ko zuwa uku ba to kenan tsakanin mu ne mun ka zo mun kai kwamba mu ma mun ka samu mun ka haɗa da saboda ka ayi kumya domin muna son wanga abu ya resi wala wala furkuwa mun ka samu irin wanga abu har mun ka zo wanga tarmu na karshe Allah ya nuna mana cewa gashi an yi komi ka gani dai gaba gare ka kana gani komi ya wakana alhamdulillah kowace shekara da ka sani in ta zagayo ana yi ne wata guda alhamdulillah ga shekara ko mun samu mun yi ma mun kai wata guda kenan kaga yau za mu yi kulutir sai wata ani insha Allah in Allah ya taimaka muna kuma kuma mu sake yin wata an samu gaskiya ɗalibai sosai har gajiya ba ma ga yau ba da an kai kullum har gajiya ma ana samun inscription yan yara suna kawo yara don sai dai mu ce alhamdulillah wallahi sosai sosai su ko ɗalibai da suka sha horo daga hannun yannansu na jami'o'i godiya suka nuna game da yanda ba su karatu yau wakana hasali ma sun nuna su akan yanda suka sha horo na zuwa azuzuwan karatunsu na boko na nan gaba. Amut, samu ci gaba ya unhwani da yawa don saboda abin da ba ka taba ganin sa gani kuma kana iya samu shi can zuwa gaba ko da an shi ka saba gani ne ko kenan ka samu ci gaba ba gwada ba baki ba suna na ubaida kuma ma mun kurde ba kan strazium muka yi wallahi kuma mun gode mun kura kuma mai kyau wallahi abinda ba gani ba za ka gan shi gaba insha Allah gaba kara na kawai za mu Malika Catherine gaskiya inda na ji dadi saboda tana fahimtar da mutane abin da su gaskiya na samu ci gaba dama suna na zalifa gaskiya na samu karuwa da dama don saboda abin da za a yi mana na san shi tun yanzu to na gode ma Allah gaskiya na abubuwa da dama ina yi mutanen gida su ta wata shekara ma a gama da su sai kore ba kan rukayya thank you gaskiya mun samu umarni da yawa mun samu umarni kala-kala haka gaskiya mu iya saboda an koya mana abubuwa da dama kamar haka sun mata su faransai duk dai ana koya mana gaskiya su angliya ana koya koyin gaskiya a janguriyar nijar ana nan dai ana shirye-shiryen koma karatun boko na shekara 2020-2021 duk da yake hukumomin kasar sun ce ba su yi kasa a gwiwa ba domin ci gaba da ɗaukar matakan kariya na hana yada cutar coronavirus a cikin makarantun nai ganin cewa har yanzu kwayoyin cutar na ci gaba da yawatawa a sararin duniya haruna mamman baƙo na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar To masu sauraro, kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaicin shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki, jama'a Assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin kuna lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. amin, amin. A cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon za ku ji cewa cibiyar kula da cututtuka a nan Amurka ta fitar da wasu bayanai a kiniyance game da yaduwar coronavirus. Dr. Muhammad Ladan zai yi mana matashiya game da kare kai a wannan yanayi bayan fitowa daga killace kai ko kuma kulle da kasashe suka sassauta dokar. Sannan za ku ji amsoshin wasu tambayoyi da suka danganci kiwon lafiya. Duk a cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon. Ku biyo mu. Cutar ta mu je kasuwa mu je gona masallatan juma'a an kulle da wayau na ni ban taba gani ba zan rika yawaita wanke sannan na sanya takunkumi na koma To cibiyar kula da cutuka a nan Amurka ta fito da wasu bayanai a kimiyyance akan yaduwar cutar coronavirus. Bayanan sun nuna cewa yiwuwar daukar cutar akan abubuwa na da sauki sosai. Haka zalika yiwuwar yada cutar a harkoki a wuri bude shi ma da sauki sosai. Amma ana saurin yada cutar a taruka a rufaffen wurare kamar ma'aikatu, wuraren ibada, sinima da wuraren wuraren raye-raye. Abin da wannan sakamakon binciken ke nufi shine kada al'umma su yi gaggawan komawa ofisoshinsu da makarantu da wuraren ibadu da dai makamantan haka. amma hakan zai rage tunanin ɗaukar cutar ta hanyar taɓa kayayyakin da ake amfani da su kullum. To Allah ya kyauta, lafiya dai aka ce uwar jiki. Yanzu kuma bari in nika ku ga likitanmu Dr. Muhammad Ladan ya mana matashiya akan irin matakan da ya kamata jama'a su ɗauka yayin da aka to daga wannan killacewa ko kuma kulle da hukumomi suka ƙaƙabawa jihohi ko ƙasashe. Ko da yake an ce mutane su fita su yawo yadda su kamata. to ko da ke an ce ai haka amma ai wannan kwayar cutar tana tare da mu har yanzu saboda ka sharon da sharon da zamu ba mutane shi da ya kamata abubuwan da muke yi mu ci gaba da yin su kamar yadda za mu in muka shiga mutane in dai mutum na da abin nan da ake rufe da baki da hanci wanda ake kira masu mutum amfani da shi ko in kana cikin mutane kada ka kusa da mutane irin kai dan tazara daga mutane haka da yawa kada kai kusa da mutane wani za ka iya kada ka rinka shiga mutane da yawa ko da za ka shiga ma ka samu wani abu wanda zai rufe bakinka da hancinka domin wannan ciwon da yadda yawanci masu ilimin kimiyya suka ce bayyana ciwon na tare da mu sai an samu wani magani na warkar da shi ko wani maganin fi amma in ba mu samu waɗannan ba dole mu rinka lura muna tsabta wanke hannayenmu muna sa su waɗannan mas din nan sannan muna lura da inda muke shiga kuma nisa da mutane kada mu rinka tsayawa kan mutane haka da yawa don haka haka dai kuma da ikon Allah zai iya karewa amma ba abin da zai faru sai dai mun samu ko ah, magani da zai warkar da shi ko kuma alluran rigakafi. kamar masu kamfanoni ko kuma masu kantina ko masu kasuwanci da al'umma za su iya ziyartar su ko don sayayya kuma fa. To hajiya kamar masu kantina to ya kamata su samu irin wanke hannu na tsafta ko kuma su samu sabulu da ruwa. in mutum zai shiga ya wanke hannunsa kafin ya shiga in ya shiga kuma ya tabbatar su raba mutane kada mutane su yi kusa-kusa da yawa kada kuma su yadda mutane da yawa su shiga kantin inda ko rinka su rinka sami kamar mutane biyu uku ko hudu a lokaci lokaci suke shiga ba kowa ya shiga gabaki daya ba mutane kamar uku hudu sun shiga an kare su sun fita sai a sake kamar hudu biyar ko shida kada dai a sa mutane da muka saba a tunkusa a wuri daya to haka ya haka to kuma da ikon Allah zai iya kare kowa amma dole dole a samu irin ruwan nan ko sa ruwa da sabulu ma ya fi sauki wanda mutane za su rinka hannun su kan shiga ko kuma shi irin wannan sanitizer din da ke amfani to shi wannan shi ma kan taimaka kuma in dai mutane na da kokari in dai wurin ya cika da yawa abinda ake sa a baki da in dai za su iya za su iya sa wannan su ma mask din nan to hajiya To makarantu fa makarantu da kuma wuraren ibada su ma wani shawara za a basu domin su ma wurare ne na cinkoso. makarantu da wurin ibada abin da ya kamata a wuraren nan shine na farko a makarantu kowane yaro in ya zo zafi da safe za a ɗauki zafin jikinsa body temperature kenan da turanci sannan a samu su waɗanda abubuwan da ake wanke hannu tsaftace hannu sannan a ɗauki kuma zafin jikin yaran kamar tsakiyar rana da kafin su tafi gida sannan kuma yawanci in za a rage yawan yara aji dole a rage yawan yara aji su ma wuraren ibada kuma ya kamata a rinka ɗaukan zafin jikin mutane suna za su shiga wurin sannan in mutane za su iya rufe bakinsu da hancinsu to wannan shi ma zai taimaka kwarai da gaske amma kuma su ma dole a samu abin nan da ake kira sanitizer wanda za a wanke hannu amma shi ma ibada a rage yawan mutane cunkosa cunkoso da yawa kamar ah, wurin sallah maybe a raba kamar a so biyu ko so uku yadda ba za a tara mutane wuri ɗaya da yawa ba taruwa wuri ɗaya da yawa shine mafi wahala hajiya ke tambaya ta ta farko ya fito ne daga mai nasara nasarawa funtuwa ya ce wai me yasa aka sa wa cutar numfashi ta coronavirus suna wato yana nufi me yasa aka canza daga coronavirus aka sa wa cutar covid-19 to shi wannan coronavirus uh, na 2019 da aka ce covid-19 abinda sa aka sa masa suna covid-19 shine coronavirus infectious disease na dubu biyu goma sha tara to wannan cutar ta fito ne da shekara na 2019 shi sa ake cewa covid-19 to su kuma baffa haruna bajoga da haladu musa bajoga sun ce wai shin idan mutum ya warke daga cutar corona yana iya sake kamuwa to bai kamata mutum ya sake kamuwa da wannan cutar ba domin in mutum ya kamu da cuta cikinsa kan yi waɗansu ƙwayan halitta da ke kare da sake kama wannan cutan amma tun da wannan corona ɗin sabon cuta ne wanda muka ce novel corona to tabbatar ba amma bai kamata mutum ya sake kamuwa da wannan cutan ba To sun kara da cewa a tarihin duniya an taɓa samun wai cutar da ta karaɗe duniya kamar coronavirus? To akwai cutar da ta fito a 1918 wanda ake kira spanish flu ita wannan ta kashe mutane miliyan barkatai saboda haka wannan ma ta fi tsanani bisa ga wannan ah, corona da muke da ita yanzu nan tambayar su ta uku ita ce wai ko akwai nau'ukan mutane da jikinsu baya harbuwa da cutar ta coronavirus to wannan ba mu tabbatar ba hajiya amma ah, tamanin bisa ga ɗari da mutanen da suka kamu da wannan ciwon bai tsanani sosai so waɗannan suna iya warkewa kuma da alaka wani ciwon sosai kuma a cikin waɗannan waɗanda ishirin bisa tamanin waɗanda yake tsanani to kuma ya fi kuma tsanani sosai akan mutanen da suke da ciwon zuciya suna da suka manyanta waɗanda garkuwar su bata da ƙarfi da kuma irin masu ciwon asma ko masu irin ciwukan waɗanda ba su numfashi sosai ko kuma in irin waɗanda aka canza masu kamar irin su koda ko su hanta to duk waɗanda dai garkuwar jikinsa su bashi da karfi to wannan ciwo na tsanani kwarai da gaske amma akwai waɗansu waɗanda abin bai tsanani gare su sosai hajiya. shi ko ɗahir manjas gobir samaru zaria yana tambaya wai don allah wai me yasa mutum idan yana barci wai ya fi fitar da zufa ko da kuwa ana sanyi ne. to mutum dai bai kamata rinka zufa lokacin sanyi ba dan dai lokacin zafi ne mutum na iya zufa amma malamin kowane lokaci yana bacci kuma yana zufa lokacin sanyi da ya kamata ya je wani likita a duba shi domin akwai wasu abubuwa da ke cikin jikin ɗan adam waɗanda ke sa in jikin mutum ya zafi da yawa ya yi zufa inda sanyi ne to jikin mutum ya kamata bai kamata ya zuba domin zafin da ya kamata yana cikin jikinsa saboda haka malamin ya je ya duba akwai wasu a yan halitta na jikin na adam da sun canza da yawa yakan sa mutum rinka zuba da sanyi so ya je wani likita a dube shi. to likita a wani hali ake ciki yanzu da wannan cuta ta covid-19 ana samun sauki kuwa? eh ana samun sauki hajiya akwai waɗansu wurare kamar irin su new york a tsananin ciwon ya rubu kwarai da gaske akwai kuma waɗansu wurare kamar irin a nan kasan kamar irin su dakota da sauransu abin karuwa yake so abin yana daga kowane ɓarayin ƙasar yana bambanta amma a gabaki ɗaya yana ɗan raguwa kaɗan. To da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na lafiya uwar jiki na wannan makon. Muna fata an amfana a kasance mako na gaba domin jin wasu shirye-shiryen masu ƙayatarwa. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Julie Lovers Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni ce Aisha Tusile. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Yanzu kuma ga zangonmu na nasihar Lahadi. Jama'a barkamu da haka Ina son wannan lokaci da yi magana a kan zumunta. Ayar Allah ta ce muna zumunta da junanmu. Wato, in akwai rayuwa, in akwai jin daɗi, in akwai alheri wanda yake tsakanin ɗan adam da Allah shi ne zumunci a zaman radda za a zama gidan rahama gidan gobe gidan hutawa abin da ya zama da mahimmanci duka shi ne zumunci to aya ta ce idan ba ka yi zumunci tare da ɗan uwanka wanda kake gani ba ba yadda za a yi zumunci tare da Allah mahalicci wanda ba ka ganinsa inda zumunci zai fara zai fara ne tsakaninmu da ni mu da yan uwanmu ni da kai kai da wancan wato bai a rayuwa bi inda muke ko tare da wa muke ko tare da wa zami ba abin da ya fi muhimmanci ga gaban Allah mahalarci kama a zauna cikin salama a zauna cikin zumunci idan ana zumunci da Allah ya zama wajibi ne a zumunci da dan uwa in ana zumunci da dan uwa ana so a zumunci da dan uwa mutum to ya zama an nufa a zumunci da mahalicci kenan wato wannan kalma zumunci ta shafi zaman duniya ta shafi yadda aka gama zaman duniya ta shafi zama tsakanin mutum da dan uwansa mutum ta shafi zama tsakanin mutum da mahaliccinsa to yan uwa na Allah madaukakin sarki abin da ya ban mana a duk wanda ya fi daraja shi ne zumunci tun daga zaman duniya har ya zuwa ranar da za a koma makoma abin da yake da muhimmanci shi ne zumunci zumunci ya shafi dukkan rayuwa idan haka ina son faɗi mana yan uwana abin da Allah ke so mu halicci mu shi ne zumunci Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. ta da magani. Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji jiki ya tsira. Bashiri shiri ne domin matasa da rayuwarsu ta yau da kullum. Kama daga zamantakewa? Domin wani za ka samu tsiriri ɗin ga kyau ga haske ga sajen nan. Amma za ka samu gaskiya zai je yana duka matan shi da dai sauransu kwana biyu kuma auren arab Siyasa? Gaskiya kuma yanzu ba ko ina ka ba za ka ji ana ta faman gaddama. wasu al'umma na faɗin a gaskiya talakawan Najeriya na karɓar kiɗan janaral a sama saboda tangarɗar tattalin arziki da kuma yawan hauhawar sace al'umma. Wasu kuma kan ce ai idan batun gyara ne to shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya riga ya ɗau azama. Lafiya da kuma nishaɗi har ma da al'adun gargajiya. A ce dai ga wata masarauta a Afirka kuma a gida guda gidan da ake sarauta da daɗewa da girma da tsari babu. To muhammadu rumfa ya yi shi kuma da ya tashi zai yi shi ya zana shi yana kallon alkibla ta maka yanzu an binciko a nasa in ka ja layi daga maka zai zo maka kano ba tare da ya kuskure ba zai zo maka gidan rumfa daidai layi haka za ka ja shi kasance da sashen hausa na murya amurka da karfe hudu da rabi a Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato karfe 3 da rabi a Ghana.